Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da wannan la'asariya ta yau talata. biyu ga watan Nuwambar shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Wani bene mai hawa 21 da ake ginawa ya ruguje a wata unguwar masu hannu da shuni a birnin Legas da ke Najeriya inda akalla mutane uku suka mutu. Wata fashewa ta auku a babban birnin Afghanistan a yau talata ga dukkan alamu farar hula aka auna a gaban wani asibitin soja. A yau talata masu kada kuri'a ke yin zaben gwamnoni a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wasu matakai da shalkwata tsaron Najeriya ke ɗauka don maganin tsagera a kasar. Abin da ya kamata a yi shine wato a da hankali a tsaye a tabbatar da cewar yadda aka fara amma a yi domin ana son a daidaita kasar ta zauna a kan mataki na turba na zaman lafiya. matsalolin da ɗumamar yanayi kan haifar babbar barazana ce ga bil'adama. Canjin yanayi yana kawo gurɓatar noma da kiwo. To shi ne ga mu ma'aikata wanda yake nan bincike menene wani irin nazari ne za mu yi aka. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan bayan duk waɗannan kuma za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani bene mai hawa 21 da ake ginawa ya ruguje a wata unguwar masu hannu da shuni a birnin Legas a Najeriya, inda akalla mutane uku suka mutu, karin wasu da yawa kuma ba a san inda suke ba a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin a jiya Litinin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Hakim Odumosu ya tabbatar da mace-macen, amma ya ƙara da cewa an gano wasu su uku da suka tsira daga baraguzan ginin a unguwar Ikoyi a birnin da yammacin jiya Litinin. Jama'ai da suka isa wurin sun tadda taron jama'a da suka nuna fushinsu a kan yadda sai bayan sa'o'i bayan rugujewar ginin aka fara aikin ceto. Olayemi Bello ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AP cewa abokansa biyar sun makale a baraguzan ginin kuma yana fargaban wani mummunan abu ya same su. mai aikin gini eric tete ya ce shi da dan uwansa sun tsira da kyar amma ya yi kiyasin mutane fiye da ɗari ke cikin ginin a lokacin da ya ruguje. Wata fashewa ta auku a babban birnin Afghanistan a yau talata ga dukkan alamu farar hula aka auna a gaban wani asibitin soja a cewar mai magana da yawon 'yan Taliban. Mataimakin mai magana da yawon 'yan Taliban Bilal Karimi ya faɗawa a kamfanin dillancin labaran AP cewa fashewar da ta faru a Kabul ta auna farar hula ne a wajen asibitin sojan Sadar Muhammad Dawood Khan. ya ce har yanzu babu bayani akan waɗanda harin ya shafa kuma bai tabbatar da fashewa ta biyu ba da ta auku a wurin. An ji karar fashewa har sau biyu a gunduma ta goma da ke Kabul. Mazauna unguwar sun kuma ce sun ji karar harbin bindiga. A yau talata masu kada kuri'a ke yin zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey. Zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa. a jihar virginia dan democrat terry mcauliffe wanda ya yi gwamnan jihar daga shekarar 2014 zuwa 2018 na fafatawa da dan republican glenn youngkin wanda bai dade da fara harkar siyasa ba A jiya Litinin dukkan 'yan takarar suka yi yakin neman su na ƙarshe a unguwannin da ke arewacin jihar Virginia a wajen birnin Washington. A jihar New Jersey, gwamna Phil Murphy na neman zama gwamna ɗan jam'iyyar Democrat na farko a jihar da zai sake lashe zaɓe cikin shekaru 44 yayin da yake fafatawa da tsohon ɗan majalisa Jack Chetarelli. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun a kai gajin kashi na biyu bari mu fara da rahotonmu da ke saman faifai. Ita kuwa sharkwata tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske a game da abin da ta kira kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar da kuma hanyoyi da take bi don durkufar da ayyukan 'yan tawaye na IPOB. rundunar ta ɗau alwashin ba da tsaro ga al'ummar ƙasar. Wakilinmu a fannin tsaro Hassan Maina Kaina ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Following the recent unfortunate incident in Zombe community of Oguta, local government area of Imo State. Kakakin rundunar sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Onyema Nwachukwu ke karin gaske akan abin da ya faru a Zombe da ke yankin karamar hukumar Oguta na jihar Imo, inda 'yan haramtacciyar kungiyar awarin Biafra suka karkashe mutane tare da lalata musu dukiyoyi. Ya ce abin da ya faru shine dakarun da suke atisayen nan mai take exercise golden down sun sami kiran kai daukin gaugawa akan ta'asar da wani bujirarre mai suna cukunan so iheriwe wanda aka daure a gidan kaso wanda kuma yana daga cikin waɗanda suka tsere daga gidan yarin na oweri a watan afrilun wannan shekara wanda ke rike da bindiga yana wa mutane barazana tare da tursasa musu goyon bayan kungiyar ta ipop that late Chukunanso Iherwe masterminded the attack. Izombe Divisional Police. General Unwachuku ya ce wannan Chukunanso shi ya kitsa kai hari har sau biyu a ofishin 'yan sanda na zombe inda aka kashe mai mutane kana su masu kashe 'yan sanda guda uku rundunar sojan najeriya ta ce a ƙarshe dai dakarunta sun halaka wannan ɗan ta'adda tare da wasu mukarrabansa guda biyar dakarun kazalika sun kashe kalin wasu 'yan awaren biafra yayin da suke kai hari akan wasu 'yan sanda kana shekaran jema dakarun sun wargaza shirin 'yan awaren biafra kimanin su talatin dauke da manyan makamai yayin da suke yunkurin fasa wani gidan yari a arochukwu da ke jihar abia inda aka yi taho magama da sojojin sojin kazalika sun karkashe kimanin 'yan ta'adda guda biyar a ba bayanan da tashin hankali a yankin kudu maso gabashin najeriya na ƙara tsamari yayin kuma da a gefe guda ake ci gaba da shari'ar jagoran 'yan awaran mr nnamdi Kano. to ko takamaime menene abin da ya kamata a yi domin a tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro dr yahuza ahmad getso abin da ya kamata a yi shine wato a mai da hankali a tsaye a tabbatar da cewar yadda aka fara amma a yi domin ana son a daidaita kasar ta zauna a kan mataki na turba na zaman lafiya wanda daga nan in za a dawo teburin shawara sai a dawo a kan cewar za a iya tafiya da su waɗannan yankin da suke kokowar ballewa koko za a ja layi kowa ya kama gaban shi yanzu wannan zakaran gwajin dafi ne da ke tabbatar da cewar shin shugaba muhammadu buhari shugaba ne wanda yake da iko da ƙasa hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin wasu muradai da zammar magance sauyin yanayi yayin da shugabanni daga kasashe fiye da ɗari suka taru a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland don babban taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira COP26. Shugaban ya faɗi cewa Amurka za ta iya cimma burin da ta gabatar a taron kolin shugabannin a watan Afrilu na rage gurɓatacciyar iskar gas da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 daga nan zuwa shekarar 2030. ya kara da cewa za mu nuna wa duniya ba dawowa kadai amurka ta yi ba kan teburan amma tana fatan jagoranta ta hanyar abubuwan da za ta yi sabbin muradan za su kunshi wasu sabbin kudurorin sauyin yanayi na amurka da za a dasa a kan yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma a baya kamar gabatar da ayyukan shirin gaggawa na sauyi na shugaban kasa na dala biliyan uku don yin faɗakarwa a kan yanayi da ƙoƙarin samar da kuɗaɗe da kawo sauyi da ke cikin babban kasafin kuɗin shugaban na amurka na sauyin yanayi amma babu tabbaci ko za a iya cika alkawarin wanda ke buƙatar amincewar majalisar dokoki. Wani alkali a birnin Chicago da ke jihar Illinois a jiya Litinin ya dakila jami'ai daga aiwatar da wa'adin rigakafin ranar 31 ga watan Disamba da aka ba jami'an 'yan sanda yana mai cewa dole ne wani bangare mai zaman kansa ya yanke shawara akan batun. Ƙungiyar kare haƙoƙin 'yan sanda ta Fraternal Order of Police da ke wakiltar jami'an 'yan sandan Chicago ta yi gwagwarmaya mai zafi game da umarnin da shugabar birnin Lori Lightfoot ta sanya a kan dukkan ma'aikatan gwamnati a birnin na yin rigakafi da kuma sanar da matsayinsa game da rigakafin. Ƙungiyar na daga cikin ƙungiyoyin 'yan sanda da yawa a faɗin Amurka da suka yi fafutuka akan wannan mataki, ciki har da barazanar ajiye aiki ta ma'aikata da yawa. A baya wani alkalin kotun tarayya ya yi watsi da bukatar ta gaggawa da jami'an kwana-kwana fiye da ɗari da wasu ma'aikata a birnin suka gabatar don dakatar da hukumomin birnin aiwatar da umarnin rigakafin. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga taskar rahotanni. A yayin da ake wuni na biyu na taron ɗumamar yanayi a birnin Glasgow da ke ƙasar Burtaniya, wasu ƙwararru daga ƙasashen Sahel sun fara gudanar da taro a jamhuriyar Nijar domin nazarin wani rahoton bincike akan dalilan da ke haddasa canjin yanayi a wannan yankin wanda akasari jama'ar kasar ke dogaro da ayyukan noma da kiwo. Wakilinmu a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya yi komuna da cikakken rahoton. Illolin canjin yanayi abubuwa ne da ake ganin su a fili karara a kasashen yankin Sahel shekaru da dama inda a kulliyomin bayanai ke nunin garajiya da yau saboda yadda wannan al'amari ke shafar rayuwar jama'a ta yau da kullun a dauka daga fannin noma da kiwo sana'ar kamun kifi da dai sauransu. Dalili kenan masana daga jami'o'in kasashen Afirka da jami'an cibiyoyin bincike suka hallara a birnin Yamai domin nazarin hanyoyin mafita kamar yadda Malam Mamman Wazir Mato ya shaida mana. Menene illar canjin yanayi akan da ya shahi noma da kiwo abubuwa ne wanda suke da muhimmanci sosai to noma da kiwon wannan a yau canjin yanayi yana ka gurɓata noma da kiwo to shine ga mu ma'aikata wanda yake na bincike menene wani irin nazari ne za mu yi aka don mu ƙara ganewa menene yake kawo haka kuma yaya ne za a yi maganin abun akwai wanda suka zo daga faranshi akwai wanda suka zo daga kasar kamarun kasar senegal kasar mali kasar burkina faso duka dai abin da ya shafi abin da muke cewa sahel bayanai sun yi da cewa sama da miliyan hamsin na mazaunan kasashen sahel da na kudancin sahara na dogara ne akan ayyukan noma da kiwo sai dai sannan a hankali illolin canjin yanayi sun jefa waɗannan mutane cikin halin karancin abinci da matsanancin talauci in ji ministan ilimi mai zurfin nijar phd mahmudu jibo da ke jawabin buɗe wannan taro ya kuma gargaɗi mahalartan su kula da wannan babban kalubale. Il est donc tout à fait indiqué aujourd'hui ya ce wannan manuniya ce ga masu aikin bincike su haɗa karfi da sauran bangarori domin zurfafa bincike don samar da mafita ga fannin noma da kiwo da ke matsayin babbar madogara ga jama'a sakamakon cikas ɗin da canjin yanayi ya haddasa a jibi alhamis ne ake kammala wannan taro da zai tsayar da mahimman shawarwarin da a ƙarshe za a gabatarwa shugabannin ƙasashen yankin sahel don ganin an ɗauki matakan da suka dace da illolin canjin yanayi tun wuri bai kure ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Daga jamhuriyar Nijar sai mu sake komawa Najeriya, inda malaman addinai a duniya na ganin cewar da al'ummomi za su fahimci tsantsar koyarwar addininsu tare da bibiya da koyarwa da haƙuri da juna, da ba za a samu rikice-rikice da ke faruwa a cikin al'umma ba a lokaci zuwa lokaci wanda ke kawo koma baya a duniya. Wannan na zuwa ne lokacin da ƙalubale da dama suka dabaibaye ƙasashen duniya wanda kuma tarnaki ne ga samun ci gaba. Malaman sun yi waɗannan hasashen ne a wani taro da aka gudanar. Wakilinmu Muhammad Nasir ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. tashe-tashen hankula da ke faruwa sassa daban-daban na duniya abubuwa ne da ke yin tarnaki ga samun ci gaba duk da faɗi tashin da gwamnatoci ke yi wajen ganin cewa an samar da ci gaban duniya baki ɗaya malaman addini sun bayyana cewa muddin mabiya addinai a duniya za su tsaya kan koyarwa addinin nasu to da za a samu sauki ga waɗannan matsalolin na tashe-tashen hankula musamman wanda ya shafi rikicin addinai shahararren malamin addinin musulunci nan da ke wa'azi a kasashen duniya na asalin kasar zimbabwe sheikh mufti menk ya nuna damuwa akan yadda ake samun tankiya tsakanin al'ummomi har ma da tsakanin musulmi da musulmi we are facing a challenge where the simple fight it becomes physical there is loss of life malamin yana bayani akan yadda musulmi ke fuskantar kalubale inda musulmi ke kalubalantar musulmi suna fada da juna akan abin da bai kai kawo ba yana mamakin yadda mutane ba su yarda da bambance-bambance da ke faruwa tsakanin jama'a ba ya ce ba illa ba ne a samu bambanci tsakanin mutane amma dai a fahimci bambance-bambancen da ke tsakanin sannan kuma a fahimci juna a zauna lafiya. malamin ya maganta akan damar da jama'ar duniya suka samu ta fahimtar juna cikin sauki wato ta amfani da fasahar zamani duk da yake jama'a ba su amfani da ita yadda ya kamata sai su rika cin zarafin juna Do you know a ya ce rainawa ko kuma cin zarafin juna abu ne da kan iya kaiwa ga zubar da jini don haka ya kamata mutane su san abin da suke faɗa ba tare da raina ra'ayin wasu ba ko kuma cin zarafin su malamin ya ce mutane su sani ba yanzu ne fa aka fara samun sabanin ra'ayi ko fahimta tsakanin jama'a ba abin ya fara ne tun lokacin farko duba da cewa musulunci da kiristanci su ne manyan addinai da ke da yawan mabiya a duniya ya sa na tuntuɓi malamin mabiya addinin kirista rabaran yakubu oro sakataren mabiya ɗarikar ekwa a sokoto koya wannan batun yake a addinin kirista shi allah da kansa ya kaunaci duniya gaba ɗaya so dole mu zama masu kauna ga kowane jinsi da kowace irin kalbila ce kowane irin mutum ne domin ta wannan kauna ce ita ce za ta kawar da ƙiyayya, idan babu ƙauna to ƙiyayya dole a same ta yana ɗaya daga ciki fahimtar addini kowane ɓangare yana da koyaswa so idan koyaswan nan ta addinin. ta nuna ma mutum wannan abun da yake yi daidai ne zai yi kokari ya yi wannan din yaya addini yake koyarwa game da dangantaka da juna yaya addini yake koyarwa game da hulɗa da sauran al'umma wanda yake ma ba addini ɗaya ake ba bisa ga la'akari da yadda rikice-rikice ke faruwa a duniya waɗanda suka shafi sassan rayuwa daban-daban tsakanin mabiya addinai mabambanta da mabiyan za su yi biyayya sau da kafa ga koyarwa addinin nasu da tuni an ceto sauran jama'a daga fadawa matsalolin da tashi tashi hankulan kan iya haifarwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kada dai kumanta za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo facebook twitter da instagram yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na gaba jama'a salamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi. da Dr. Gidadu jami'a a hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. Kuma san mutane ƙauye su kawai sai cin masara cin wannan ba sa samu Gero. Eh, yana da yana da iron yana da high iron content da wannan abu da ta faɗa domin in kika duba ma ko a shekarun baya iyayenmu yadda suke da karfi ai ba haka muke da shi ba ita shinkafa da ke gani da wannan abubuwa da masara in ka sarrafa gero dawa wajen wannan abubuwa da ita dokta take faɗa sun fi inganci a cikin dawa da gero a kan masara da shinkafa saboda haka ko jiya ma a wannan taro an yi maganar cewa gwamnati misali ta sa sama da biliyan 700 kan shinkafa amma kowa yanzu ya tafi magana shinkafa to kada mu manta cewa wannan sauran nau'ika na abinci su ma suna da amfani ga jama'a to saboda haka muka ba da shawarar cewa lallai a ba da karfi guraren da ya kamata suke noma su suma a inganta su a taimake su wajen tabbatar cewa ana noman su wayannan iri-iri mai inganci na dawa da na gero. wani rabu bincike-binciken da kuke yi na yanzu ka gama bayani cewa gero da dawa da maiwa da iyayenmu suka ci a da sun fi amfani sun fi karfi to ina ne aka samu matsala da suka daina yin amfanin har sai da yanzu ake kokarin inganta su To kin san kullum shi dan adam mai neman canji ne. Garin canji ake cewa ake yin canjin canzau. Saboda haka ko kuma abin da neman gida a rasa ido. garin neman gida a rasa ido. Sai daga baya kuma za mu zo mu ga cewa duka abubuwan nan me ya faru ne a na tuna kakana yadda yake da karfi yake da kaza yake da kaza ni kuma yanzu na zo kamar abinda za a ce irin kajin gidan gona da kajin mu na gargajiya to duk ga akwai wannan irin bayanin da mutane suke yi so kuma shi wannan in kika kula a kasar india in kika je kika ga yadda ake sarrafa gero a india da dawa za ki mamaki da yadda ake ci a hotel din da na sauka hotel wanda ake cewa five star hotel yadda za ki ɗebi complex na masara haka za ki ɗebi complex na gero ki wannan shi ake cewa abinci mai nau'in nutrition eh, in ji bature nau'in ba da kuzari a jikin dan adam eh. in kika kula kasar india suna yin abin da ake cewa fortified food wani abinci ne mai nau'i wanda zai taimaka wa yara su samu abubuwa a jikinsu wanda zai taimaka wa harkar girma wajen su zama mutane a jikinsu mm. wajen girma eh, kafin su zama yau daga ƙanana so india su already tuntuni sun yi nisa a kan sarrafa wannan abinci shine ake turawa irin makarantu dinnan irin wannan school feeding program dinnan mm. to su sun yi nisa da irin wannan tuntuni shi yasa kike ganin mutanen china jiya na ji wani yana bayani a wannan taron mutanen china na da in kin ku da da yan kananan mutane ne yanzu sun fara girma yanzu sun fara girma sun canja sun daga yadda suke saboda sun koma sun bi research sun ga cewa me yake hana su girma so duk ya danganta daga nau'in abinci da sauransu so duka irin jiya bayanai da suke mu ba ma bincike mu masu doka ne amma muna dan bi mu ga abubuwan da suke ya zama yayi daidai da hankali daidai da kuma abin da jama'a suka turo mu wakilce su to wannan shine abin da yake tafiya a kan wannan fanni. Dr. Ross, bincike-binciken nan da kuke yi, gwamnati ne ke ɗaukan nauyi ko dai ina kuke samun kuɗin yin wa'annan bincike-binciken? Eh, gwamnati na ɗaukan nauyin wa'ansu, wa'ansu kuma mukan sami wannan kungiyoyi na duniya sukan dan taimaka su sa mana hannu a ciki to kisan eh, damuwa kai musu kuka amma ke an kai musu kuka cewa ga abin da muke so mu yi to su kuma sai sun tabbata cewa abin da muke so mu yi din gwamnati na so kuma zai taimaka wa mutane zai taimaka wa talakawa za a samu abu a ciki kuma za a samu arziki sai sun tabbata cewa gwamnati don ba sa so su sa kuɗin su sannan kuma gwamnati bata sa kula ba kisan abu ɗaya ne kai bincike binciken da har zai zo zama maka abu mai amfani eh, ya fito kowa ya samu amfanin shi kamar yadda muka yi na jiya na wakin nan to yawancin ma'aikatanmu na gwamnati suna da abubuwan da suka yi bincike-bincike a kansu amma ba a iya an fitar da su an bayyanar da su ba domin ba su da kuɗin da za su ci gaba da shi so suna nan dewa in kika je nagrab akwai santan mu nagrab a ibadan ita ce gene bank namu so akwai bincike-bincike kashe-kashe wa'anda wannan cibiyoyi na binciken da suka yi dewa in gami kuma masu amfani amma ba su da hali domin yawancin wanda gwamnati ke biya din ba ka iya samun kuɗi a kan lokaci to in ka zo ka samu kuɗin kuma kamun ka samu sai ka ga kuma kuɗin kaɗan ne so shi yasa yakan ɗauke mu shekara da shekaru ino kuma sai a zage mu cewa in muka je kome defending budget ba a masu abu akan bincike bincike ma irin kamar ɓata lokaci ne me yasa za masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga faifan wasikunku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga sani mai lange-lange ya wuri inda ya ce muna taya matasan Najeriya murnar ranarsu da aka gudanar na farko a birnin Abuja da fatan za a yi amfani da wannan dama wajen ganin an sanya su a cikin harkokin gwamnati da na tsaro da kuma samar masu aikin yi. daga nan kuma sai sakon haɗin gwiwa daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga inda suka ce hakika jam'iyyar pdp ta fara dabaran kwace mulki daga hannun jam'iyya mai mulki a zaben 2023 ganin yadda suka gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar cikin nutsuwa to sai dai ba nan gizo ke sakar ba masu yanke hukunci su ne masu zaɓe sai kuma amsa daga shugaban fulani aliko auta inda shi kuma ya ce salam VOE hausa muna miƙa saƙon jajantawar mu ga ɗaukacin al'ummar jihar lagos sakamakon ruptawar wani bene da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama addu'ar mu dai allah ya kiyaye nan gaba to amin Sakonmu na gaba kuma ya fito daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika muna kira ga gwamnan jihar Zamfara ya kamata idan an buɗe kasuwanni a yi kokarin budewa al'umma network domin wallahi rashin network yana jefa mutane cikin damuwa. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers inda ya ce kwato bama-bamai daga hannun mayakan Nnamdi Kano na ESN a jihar Anambra abin farin ciki ne duba da cewa ba da nufin alkhairi ba ne suka mallaki bama-bamai. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Wani bene mai hawa 21 da ake ginawa ya ruguje a wata unguwar masu hannu da shuni a birnin Legas da ke Najeriya, inda akalla mutane uku suka mutu, ƙarin wasu da yawa kuma ba a san inda suke ba a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin a jiya Litinin. Wata fashewa ta auku a babban birnin Afghanistan a yau talata ga dukkan alamun farar hula aka auna a gaban wani asibitin soja a cewar mai magana da yawon 'yan Taliban. A yau talata masu kada kuri'a ke yin zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey. Zabuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu can anjima jima cikin darinku. karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana, mu kuma karfe hudu da rabi a wannan lokacin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda. da ta tayani gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gratiam wanda ta daidaita mana sauti Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Peace salam.